نحمد الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a wannan rana ta asabar 16 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 asabar inda ta daidai da 25 ga watan satumba shekara ta 2010 miladiya za mu dora a karatun wannan littafi mai albarka usulul iman wanda ake gabatarwa a nan kwakun cikin garin mina muna fatan da izinin Allah ta'ala a yau kuma ya zama mun kammala wannan littafi din za mu tashi a babin karshe cikin wannan littafi babu tajawuzi fil qawli wa tarki takallufi wa tanattu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu azza wa jal yake cewa babu tajawuzi fil qawl wannan babun zai mana bayanin hukuncin takaita magana takaita magana idan ka zo yin magana sawa'un wa'azi kake yi sawa'un karantarwa kake yi sawa'un hudu ba kake yi sawa'un duk wani nau'i da ake bukata shi ana bukatar tsawaita magana ne ko ana bukatar takaitawa an gane maganar to ga dole ya zama na mutum idan limami ne shi ya zama na ya karanci menene haƙoƙin liman wanda yake kaga wannan bai shafi mamu ba abubuwan da suka shafe shi ne shi shi kadai haka nan idan limamin juma'a ne akwai darasi mai zaman kanshi na abin da ya shafi hudu ba me yake cikin shi hudu ba me baya cikin hudu ba kun gano wannan da kyau haka na idan limamin idi ne yana ba da sallar idi me yake shiga cikin hudubar idi me baya shiga haka na idan mai wa'azi ne ya karatun wa'azin bayan yana da ma'alumat yana da karatun to kuma ya ake wa'azi din kamar yadda malam ya bude wannan babu ya ce babu tajawuz fil qawl babun da zai bayani hukuncin takaita magana ba mutum ya saki magana ba gaba ɗaya ba wa tarki takalluf babun da zai mana bayanin hukuncin barin matsa kai. ya zama ana mutum ya matsa ma kai ko dai wurin masail ko kuma wurin magana ya zama da dole duk waɗannan al'amurra ɗin malam ya gina musu wannan babi hadisan da malam ya koro su za su ba da bayanin hukuncin wannan babi ɗin ana bi umamata radiyallahu anhu marfu'a alhaya'u wal ayyu shu'ubatani min al-iman wal baza'u wal bayanu min an-nifaq rawahu tirmidhi wani hadisi hadisi ne na abi umama albahili radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kara mushi yadda abu umama albahili yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce shi yasa ya ce marfu'an kuma udifa lin nabiyyi marfu kuma li tabi'in huwa al-maqtu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alhaya'u kunya wal ayyu da rashin matsa kai wurin nuna fasaha a magana shu'batani min al-iman waɗannan al'amuran guda biyu rassa ne biyu na imani domin imani yana da mi rassa da yawa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa abin nan abin nan qawlu la ilaha illallah da imatatul adha min at-tariq da al-haya'u min al-iman yake cewa imani yana da shu'ba 70 da wani abu yana da rassa 70 da wani abu fa'alaha qawlu la ilaha illallah masa mushuba no kenan daya wa adnaha imadatul adha ani tariq nau kenan sai ma yake Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya reshe ce ta imani kun gane wannan da kyau binai akan wannan idan mutum ya zama yana cewa shi a garin nan baya jin kunyar uban kowa baya shakka kowa a yanzu yana shelanta mu mutane wani bangare na imani da ya rasa Allah ta'ala ya sauwake daidai nan kuma sai mu fahimci cewa mutum ba zai dauki kunya ta hana shi fahimtar addini ba E ba a kafa hujja da kunya wurin kin fahimtar addini sawon yana namiji ko yana mace dole ne mutum ya tsaya ya koyi ilimin addininsa a nan ba zai ce yana jin kunya ba duk da cewar kunya tana tasiri a nan inda mutum yana da kunya za ga yadda i tambayar za ga yadda i karatun in kuma ba shi da kunya to za ga yadda i tambayar ina fatan muna gane wannan da kyau saboda ka baki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce kunya wani bangare ne na addini na imani wal'ayyu ne rashin matsa makai a wurin magana saboda me saboda gudun kada mutum ya kuskure ko waɗansu al'amurra ɗin ta yadda mutane za su gan shi kamar da'if ne da yawa za ga mutum ya yi shuru a ba shirin i ba ai mun karanta hadisai jiya tare da ku asar ɗan abdullahi bin abbas da ake magana akan shi ke ce akwai bayan allah da shiru jin tsoron allah ya sa suka yi shiru inda za su yi magana za ka ji su masu zalaka harshe ne an gane wannan da kyau ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa wal baza'u yasasshiyar magana walbayanu da tsawaita bayani shu'batani minan nifaq waɗannan rasa biyu ne na munafunci kun gane maganar sabili da haka kar mutum ya zama ne yana da yawan yasasshiyar magana shi mutum ne mai ba'a kun gane wannan da kyau balle har in za a yi taro a ce wai an ba da lokaci minti biyu minti uku a samu wanda ya fi kowa rashin kunya wai ya fito ya ba mutane dariya wannan duk baya cikin addinin musulunci wal bayan da yawan bayani tsawaita bayani shubata ne mina nifaq waɗannan rasa biyu ne na munafunci rawahu turmuzi imamu turmuzi ya rawaito shi bina'i akan babin da muka tarjama da muka ta hadisi wannan hadisi me yake nunawa yana nuna tsawaita bayani shine mafi alheri ko takaita bayani ta ina mai wajahu shahid a hadisi din tun an ga kawo hadisi ana bukata kuma makallaci ina ka harara wurin bayani din eh ɗaya kenan al'ai kun gano wannan al'ai da ana wasu ya ce rashin matsa makai wurin bayani hisa can ma ya ce watarke takallufi da rashin matsa makai wata na da shishigi da kankan ba wani bisa alabata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yawm alqiyamati ahsanukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni musawi'ukum akhlaqa as-sarsarun wal mutashaddiqun wal mutahay wal رواه البيهقي في شعب الإيمان ولترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه وأنا أبي ثعلبة رضي الله عنه حديث دقى أبو ثعلبة ميسونا جرثوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من ذا الله تيرا دا أميتك الله استبت أغريش ياتي إن أحبكم إلي للي ما في سويوانكو أغريني وان دا نفسو وأقربكم مني يوم القيامة wanda ya fi ku kusa da ni a ranar alkiyama abubuwa no kenan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so a cikinku da kuma wanda ya fi kowa kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar alkiyama domin ranar alkiyama ita ce rana mafi tsananin rana subhanallah al'afu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya fi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama shine ahsanu ahsanukum akhlaqan wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u eh kaga kyakkyawar ɗabi'a ba ƙaramin alkhairi ba ce sai kuma aka ce wanda ya fi kyawawan ɗabi'u ba a ce wanda ya fi tarin ɗabi'u ba kyawunsu ake magana kamar yadda Allah ta'ala ce tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk huwa ala kulli shay'in qadir والذي خلق الموت والحياة ayyukum ahsanu amalan wanne ne a cikinku ya fi kyakkyawan aiki ba yi wane ne ya fi tara aiki ba ka tara aiki daban yin kyakkyawan aiki kuma daban to wanne ne ya fi yin kyakkyawan aiki sa wannan hadisi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ahsanukum akhlaqan wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u domin kyakkyawar ɗabi'a ba karamar tasiri take yi ba kyakkyawar ɗabi'a tana taimakawa sosai da sosai wurin isar da sakonni wani a daidai lokaci sai da ya kasance ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fi kowa ki ba a cikin kankanin lokaci ya zama ne shi ya fi kowa so sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ta shigar da mutane musulunci sosai da sosai ba tare da sun jima magana shi ba kyakkyawar ɗabi'a shi kawai da sun gani to kuma kun ga idan ana maganar koyi da manzo Allah sallallahu ta'ala sallama gaba ɗaya ake yi da maganganun shi da ɗabi'unsa da ayyukansa da shiruɗinsa da maganarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kyawawan ɗabi'u suna daga cikin abubuwan da suke ƙara ma ma'auni nauyi ranar tashi alkiyama ma'auninka na kyawawan aiki ba kyawawan ɗabi'u suna cikin abubuwan da suke ƙara mishi nauyi sai ma Allah yake cewa inna abghadakum ilayya lalle mafi fushinku wanda na fushi a cikinku wa ab'adakum minni wanda ifa kowa nesa da ni ranar alkiyama masawi'ikum akhlaqan wanda ifa kowa mummunan ɗabi'a wanda ifa kowa munanan ɗabi'u shine nafi ko shine nafi kyama shi nafi ki kuma shine yafi kowa nesa da ni a ranar tashi alkiyama kyakkyawar ɗabi'a ta kowane bangare mutum tsakanin shi da mahaifan shi munanan ɗabi'u ne yake mu'amalanta iyayen shi da su tsakanin shi da malaman shi munanan ɗabi'u ne tsakanin shi da ƴan uwan shi ɗalibai da suke karatu munanan ɗabi'u ne tsakanin shi da iyalan shi munanan ɗabi'u ne tsakanin shi da kowa munanan ɗabi'u ne ai ka bari a faɗi kyakkyawan aikinka ba a gabanka ba ko ba a gabanka ba kun fahimci wannan da kyau da kyakkyawan ɗabi'u ba ƙaramin alkhairi ba ne munanan ɗabi'u ba ƙaramin sharri ba ne daga cikin sharrinsu suna sawa mutum ya zama shine mafi nisa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su suna nuna ya zama na mutum shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi kyama ya fi Muna nan ɗabi'u kenan daga cikin munanan ɗabi'u nan akwai asarsarun mutum ya dinga zuban magana kamar indaruru zuban magana ita ce asarsarun kuma idan aka ce mutum ya fi yawan magana za a ga da masu kyau da marasa kyau haka suke fitowa daga bakin eh saboda zuban magana ba shi da kyau ka bari mana a ce malam baka ce komai ba ko har yanzu kai baka ce komai ba amma mutum ya kama in ya rike raga shirin in za a daɗe shi magana shi ake so yake so a ji shi baya so kowa ya jina shi abin nan baya so ya saurari kowa sai da shi dole a saurare shi in mutum ya zama irin waɗannan za ga yana ba da labari har na ƙarya saboda na gaskiyan ya riga ya ƙare kuma yana so a ci gaba da sauraron shi to kaga dole ya dinga ƙaro na ƙarya kenan wal mutashaddiquna da masu ƙalƙale wurin magana suna fitar da harsuna suna fitar da harufa na ƙaƙale wato ka kiyaye idan aka ce idan aka ce za yi magana fa magana ka yadda kowa duk adama yake yi ba maganar sai ka ƙara ko sai ka rage eh to amma huce gona da iri a maganar to shi ma laifi ne a cikin yaranka da kake yi ai kowa ya riga ya san yadda kake yaranka kowa ya san kabila ka kowa ya san yaran da kuke yi sai ya zama na kai naka kana ƙara mishi gishiri da zarar an ji magana iri ga to ta wane ce ai shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza mun za ku kira mai kabu kabu mai kuke cewa hmm? laisuwaki wal mutafaihiquna al mutafaihiquna sune shine mutumin da idan zai yi magana yana yin magana ta yadda kowa zai ji cewar shi ya san komai yana so ya gamsar da mutane shi ya san komai eh shi ma ga akwai hanyoyin shi da yawa idan Allah ta'ala ya sa ya kware a wuri kaza idan an mai tambaya ta wuri kaza ba zai iya jingina ta zuwa ga wani ba zuwa ga wanda yake shi ya san ya fi shi kwarewa akan wannan a'a zai yi kokarin ya ga ya ba da amsarta ko a maganganun shi ko a karantarwar shi ko a komai da komai na shi to haka duk waɗannan al'amura waɗannan munanan ɗabi'u ne ya zama na mace shi sarsar ne mai yawan magana ne zuba yake yi in darar kenan gida bai ƙushi ba yana bai mana daji sannan mutum ya zama mai ƙaƙale ne wurin magana magana shi ta sha bamban da ta kowa sannan ya zamana abin nan a wurin maganganun shi da su yake nuna shi cewar ya fi kowa sani Allah ta'ala ya sauwake wani hadisi rawahu bai imamu bai ne ya rawaito shi fi shu'abil iman a cikin littafin sa shu'abul iman imamu bai yana da littafi shu'abul iman rassa na imani ya tara hadisai da suke magana akan rassa na imani daga cikin rassa na imani a wannan hadisin me zaka iya tsinta in an tambaye ka saboda mai imamul baihaqi ya kawo wani hadisin cikin shu'abul iman me za ka ce ina ya kalla ya kawo hadisi din barakallahu fiku kyakkyawar ɗabi'a ma'ana kyakkyawar ɗabi'a ma reshe ce daga cikin rassa na imani wani hadisi din yana da banda imam al haƙi ma akwai kamar da malam ya faɗa wa tirmidhi na hawu an jabir radiyallahu anhu imam tirmidhi yana da wani bangare na wannan hadisi ya rawaito wani hadisi din wani bangare na shi hakan nan ma imam sai bukhari a wani bangare na wani hadisi din wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la taqumu sa'atu hatta yakhruja qaumun ya'kuluna bi him kama ta'kulu albaqaru bi alsinatiha rawahu abu dawud wa tirmidhi eh? na ku ya ƙara ahmad kenan ko wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ta'ala ya ƙara mushi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba hatta yakhruja qaumun har sai waɗansu mutane sun fita ya sun bayyana kenan ya'kuluna bi alsinatihim suna ci da harsunansu kama akulul baqaru bi alsinatiha kamar yadda shanu suke ci da harsunansu domin da aka ce albaqaru jami ne na albaqaratu ka kiyaye albaqaru yasa suka ce innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah lamuhtadun innal baqara lalle shanun sun rikice mana domin da saniya ɗaya ce ai ta yana za ta rikice musu inda guda biyu ne za su rikice musu yasa suka ce innal baqara shanun domin wannan shine ismul jinsi abin nan ismul jam'il jinsi wanda ake bambance shi da mufrad din shi ash-shajaratu bishiya daya ash-shajaru bishiyoyi al saniya al-baqaru shanu haka suke ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ki cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai waɗansu mutane sun bayyana waɗannan mutane ne waɗannan ya kuluna bi alsinatihim suna ci da harsunansu sun mai da harsansu sun mai da maganganunsu sun mai da duk wani abu da za su yi shine hanyar cin abincinsu ba za su taimaka ba sai an ba su wani abu ba za su ce abu ka su ce ma kaza ba za su yi ba sai an ba su wani abu in ana son a cimma wani bukata in dai ta harshe ne su za a nema sun mai da harsunan su a matsayin wurin cin abinci Allah ta'ala ya sauwake kun ga sabanin annabawa kenan da annabawa suke cewa qul ma as'alukum alaihi min ajar wa ma'ana min almutakallifin bana tambaye ku komai bana tambaye ku lada akan wani abu ni kuma bana cikin waɗanda suke dora ma kansu abinda ba za su iya ba Allah ta'ala ya sauwake ba haka irin waɗannan mutane ana samun su a cikin al'umma da Allah ta'ala yake cewa idza utu minha radu idan aka ba su sai ka ji sun yi gumi da bakin su idan ba a ba su ba sai su fushi da kowa kun gano wannan wagan mutum zai dinga neman tsarin Allah ta'ala kada Allah ya sanya shi daga cikin waɗannan mutanen da za su bayyana a ƙarshen alkiyama wanda yake sun mai da bakunansu harsunansu shine wurin cin abincinsu idan yunwa ta kama su rashin kuɗi ya kama su ba za su iya cin zarafin kowa ta yadda zai ba su wani abu su shiru su ne da idan utu min haradu idan aka ba su sai su shiru idan ba a ba su ba sai ga suna ta cara a gari Allah ta'ala ya sauwake rawahu ahmadu wa rawa abu dawuda wa turmudi وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها رواه الترمذي وأبو داود وعن عبد الله بن عمرو ga kuma hadisi daga abdullahi dan amr radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kara musu yarda hadisi ne marfu'i abdullahi bin amr yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake yana cewa ma'aikin Allah ya ce inna Allah lalle Allah yubghidul baligha yana fushi da baligh kun gane ko baligh shine mai kyakkyawar magana amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayaninsa bai ce albalik ɗin kaɗai ya shiru ba sai ya sa ya ce albalik bin rijal domin lafazin cewar albalik ba sifa ce ta da batanci ba kun gano wannan idan za a yi bayanin sifa na batanci na mummunan sifa to sai an yi bayani sai an asali yake cewa minar rijali shi wayo a cikin mutane ba wai a cikin maza ba a cikin kamar yadda muka faɗa jiya idan aka ce ar rijal maza da mata suna shiga in dai ba an fayyace ba da Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamun 'ala nisa aka ga an fayyace a wannan ayar amma da Allah ta'ala ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah kaga nan ba za ka ce mata ne banda maza ba ko maza ne banda mata ba gaba ɗaya ne amma shi lafazin zakar wannan yana gazgatuwa ne ga namiji kaɗai kamar yadda lafazin unsa yake gazgatuwa zuwa ga mace kaɗai shi wannan wanda Allah ta'ala yake fushi da shi ta sanadiyar balaga shi me yasa allazi yatakhallalu bi lisanihi wanda yake kakale da harshensa kama takhallalu al-baqaratu bi Kama yadda saniya take kakale da harshensa kama yadda saniya take cin abinci da harshensa haka shi ma yake balaga da harshensa ya mai da harshensa wurin cin abinci saboda haka dogon bayanin da za ka yi domin ka bata wani shi a ƙasa da minti biyu a rabin shafi a jarida ko a daidai ƙasa da minti ɗaya sai bata ɓata mutum cikin ƙanƙanin lokaci saboda kan tashi neman mutanen da za su da za saki maganganu a kowane irin hali su kawai ake neman ganin ci aka samuwa na kawai eh a kowane bangare na rayuwa shi ya mai da harshen sa wurin cin abinci in siyasa ce ba zai tsaya yi ta ba tunda ba an kasa ba ne sai ya shiga kawai ko dai ya ci ko ko ya faɗi a'a shi ba shi a gefe guda kawai yake in dai za a ci zarafin wani shi za a sa ka ji shi da taratsin gaske kun gano wannan ko a cikin malamai in ana so a cimma wata manufa shi za a sa algafatu mala ya kamata ku ce kaza ya kamata ku ce kaza ya kamata ku ce kaza wai shi ake cewa ya kamata ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ana mai wani abu sai ka ga yana taratsi ya mai da harshen shi wurin cin abinci kamar da saniya ta mai da harshen ta wurin cin abinci Allah ya sauke وعن ابي هريره radiyallahu anhu عنه قال قال sallallahu alaihi صلى الله عليه واله وسلم من تعلم صرف الكلام ليثني به قلوب الرجال او الناس لم يقبل minhu منه يوم القيامه صرفا ولا wani hadisi hadisi ne da abu hurairata ya rubuce shi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu huraira yake cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ta'allama sirfan nas sirfal kalam duk wanda ya koyi yadda ake jujjuya magana yadda ake cancanza magana yadda ake magana kuskurima ya yi wannan ne liyus niya bihi qulubur rijal don ya karkato da zukatan mutane zuwa gare shi eh kun ga yanzu ya nuna koyan abin koyan magana din aibu ne ko ba aibu ba ba aibu ba koyan magana ba aibu ba me aibu din niyyar da ya koyi magana da ita ya koyi magana ne domin ya karkato ya koyi yadda ake karkato zukatan mutane zuwa gare shi ya zai a mallaki mutane da magana shi kawai abin kenan da yake so ya koya a imanin malam ka wani Allah in yana jawabi dole ka tsaya ka sami ido shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙulubar rijal ne ko ya ce ƙulubar nas shi yasa ya ce qulubur rijali awin nas sai zama wannan shakun ne minan rawi kun gane ko domin suna kokarin su ruwaito maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suke so su ruwaito saboda ka anan da in shakka sai da ya ce ƙulubun rijal awin nas duk da ka duba za ka ga bambanci amma lafuzan yake so ya faɗa irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa domin bu kuma ba a darussanmu na shekaran jiya da ke mun yi magana da annabi yake cewa wanda ya ji magana shi fa wa'aha ya kiyaye ta fa addaha kama sami'aha ya bayar da ita kamar yadda iji to kaga idan ya zama ƙulubar rijal ne shi kuma yace qulubun abuna annas kaga yanzu lam yu'addiha kama sami'aha shi yasa ya hikito su gaba daya amma sai ga mutum ya tattaro maganganu gaba daya kawai shin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma ba daga gare suke ba kawai da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka ana buƙatar mutum ya iya tantancewa ko da a littafi kake karantawa ka bambance maganar mai sharhi da kuma hadisin da ya kawo don wannan yasa da mutum ya karanta magana a littafi sai ya ɗauka hadisi ne ba ka ganin da mutum ya ganka da littafai sai ce kai amma wani yana da ƙur'anai ko ba ka yake cewa ce wani yana da ƙur'anai da yawa kai ba ka dole ne ka tantance in kana karanta littafi na farko ina ne inda mawallafin littafin ya ciro ayar kun gane wannan ka gane farkon inda ya ciro da karshen ta a cikin littafin nashi idan hadisi ne ka gane iya ina ne hadisin sannan kuma iya ina ne magana shi dan da yawa zai iya kawo hadisin da bai yi daidai da magana shi ba wannan matsalar ɗaliban ilimi sun samu kafarsu da yawa a ciki sai na malami a littafin sa ko a maganganunsa zai yi maganganu da yawa sai ya kawo hadisi zai ga hadisin bai mutsabaka da magana shi ba sai ga ya ce ai ya kawo ayoyi da hadisai mun ji ya kawo ayoyi da hadisai sun yi daidai da abin da ake magana a kai shi kuma wani abu ne daban kisa kuma ga a tashin barko na ce ina wata shahid ina wata istidlal a hadisi din dole ne ka dinga tantance wannan sosai da sosai duk wanda ya koyi yadda ake karkatar da magana yadda ake juya magana domin mutane su fuskance shi kawai su ji cewar shi shi kadai ba wai domin yadda zai taimaka mashi isar da sakon Allah ta'ala ba a'a domin ya mallake mutane kawai lam ya ƙabali min hu yawon alkiyama ranar alƙiyama da ɗai Allah ta'ala ba zai karɓa a wurinsa ba sarfan duk wani abu da kaga na kira ce fi na nafi lam harfu jasmin ne wa nafiyin Allah ta'ala ba zai karɓa ba wala adilan haka na Allah ta'ala ba zai karɓi fansa ba Allah ba zai karɓi wani abai da ya kawo a matsayin fansa a gare shi ba saboda me saboda mummunan niyyarsa annan za ku ga tasirin niyya shi yasa littafai imamun nawawi ya buɗe littafinsa arba'in nawawi kitab al-arba'in fi mabani islam wa qawaid al-ahkam da hadisin hadisin abdullahi hadisin umar dan khattab hadisin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa haka nan da shi imam al-bukhari ya buɗe sahih al-bukhari da ya ce kitabul wahayi wa qawlihi ta'ala ko wa qawlihi jalla zikru inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa min ba'di sai koro hadisin Humaid ya kawo hadisin innamal a'malu binniyat so ake a gyara maka niyya da shi al-Imam an-Nawawi ya sake buɗe littafin sa mhm, Riyadu Salihin wai kullun ana jaddada maka shine a matsayin niyya ka kyautata niyyarka ka kyautata niyyarka kar ga cewa ai ka iya shi ta arba'un hadith a'a sai aka sake maimaita maka shi a cikin riyadu salihina kar ka ji ka iya cikin riyadu salihina aka sake maimaita maka shi cikin sahih bukhari hadisin farko ya kamata yi tambayar saboda me yasa malaman suke ka maimaita shi eh saboda a kyautata niyya idan niyya ta kyau to da izinin Allah ta'ala sauran al'amura za su biyo baya kyakkyawan niyya shi ke sawa da zara an maka gyara kawai ka ji ka gamsu kun wannan nan da nan yake sa kake jin ana lissafa malami daga cikin mutum ne mai yawan taraju'i da ya ga abin da ya saba ma abin da shi yake a kai da dalilai sai kawai kaga ya canza saboda yanzu an kawo mai dalilai wanda yake lalle ilalla ya sun fi karfi akan wanda yake da shi yake a kansu ko kuma wanda yake a kansu din ashe ma watakila kuskure ne aka yi mai kyakkyawan ta'uji a kansu nan da zai saki wancan ya kama wannan saboda me kyakkyawan niyyar da yake da ita yana taimaka wa mutum sosai da sosai wurin neman samun kyakkyawan ilimi da wurin isar da kyakkyawar da'awa to kun ga wannan saboda rashin kyakkyawan niyyarsa ma'aikin Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai karbi wani fansa a wurin sa ba ranar alkiyama wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم رواه أبو داود بعضا وعن عائشة رضي الله عنه حديث رجعنا عائشة الله تعالى يقارى متى يدى تتشي kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fasla maganar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ta kasance daki daki ma'ana yanzu magana ma ana koya maka yadda zaka yi maganar magana shi daki daki ce amma zaka ji wani mutum in yana magana ba full stop babu kwama kwama inda numfashin shi ya tsaya haka ne ko ba haka bane haka zaka ji yake ta zubo shi ba wasu yake cewa ba kai ba gindi haka zaka ji wani yake magana to yanzu ana koya maka yadda zaka yi magana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kasance faslan magana ce daki daki daya bayan daya gaba gaba yafhamuhu kullu man yasma'uhu kullu man yasma'uhu duk wanda ke sauraren shi yana fahimtarsa yana gane ina yasa gaba eh sabil da haka yanzu dole a matsayinka na ɗalibi in ka tashi kana nasiha ka ji a waɗannan 'yan mantuna da ka yi wanda i saurare ka shin zai iya lissafa abin da ka faɗa zai iya cewa yau mai nasiha nan ya yi magana akan kaza akan kaza akan kaza ko kuwa nan kasan mutum wani zai iya ɗaukan awa goma sha awa biyu awa uku yana jawabi amma kai da ka saurari haka ce ka lissafa akan abu akan mai da mai yi magana ba za ka iya lissafa ba haka ne ko ba haka bane shi yasa na Aisha radiyallahu anha take cewa kana yuhaddithuna hadisan ya kasance yana karantar da mu karatu yana karantar da mu hadisi law addahu al-ad inda mai lissafawa zai lissafa la ahsahu da ya lissafe shi zai ce ma'aikin Allah ya yi magana akan kaza ga dalilin da ya kawo akan maganar ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa ya yi magana akan kaza ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa wallahi za ka ga wani idan an bashi minti goma i jawabi ya fi jawabin wani na minti sittin awa ɗaya kenan kun yi shiru haka al'amuran suke nam waɗansu al'amuran ɗabi'a ne da Allah ta'ala ya ɗabi'antar da mutum to amma fa ka sani karatu da kake yi na gidan annabta kana karanta ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun shi ya kamata a ce sai rage su saita ka tunda kullum kamata yi a karatun da ka bayar muhadarar da ka bayar darasin da ka bayar ke tsin ka ga ina ne kai kuskure ina ne kai daidai ma'ana ina ne kai daidai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ina ne kai kuskure akan yadda yake yi wannan sai ya taimaka maka ka dinga gyarawa kuma zai taimaka maka ka dinga rike lokaci ai ga su masu amfani da kafafen yada labaru ba ruwansu da ka cimma buri ko baka cimma buri a wannan magana da kai ba da zaran ka ci minti ashirin za su fare maka haka idan tv ne sauran ka minti biyar da zaran ka yi kaza za su ce maka sauran ka minti biyu sauran ka minti ɗaya suna maka haka kai maza ka kammala ka isar da sako ko baka isar da sako ba kun gani haka nan kuma program din na minti goma ne ko na minti goma sha biyar ko na awa ɗaya za a fara nuna maka lokacinka ya mi ya kusa karewa to haka dole ka koyi iya gyara magana domin ingantacciyar da'awa ba domin ka janyo tunanin mutane zuwa gare ka ba ta yadda akwai inda za a ce malam an baka minti biyu to bai kamata a ce minti biyu nan ka ɗauke su a mukaddima ba eh don wani minti biyu a mukaddima yake yi an baka minti biyu minti biyu yana ka kammala su a mukaddima za a ce ka dakata ne dama minti biyu aka baka shi yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake ce na nashi take cewa law da ad inda mai lissafawa yana lissafawa la ahsahu da ya lissafe shi to haka ya kamata ka koya magana ka koyi irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a ce yana kakalolin magana ba a'a yana magana ne na duk wanda iji shi zai fahimce shi haka ake so kai magana ka duk wanda iji ka zai fahimce ka sawa'un yanzu ya fara kama karatu zai fahimce ka sawa'un yayi zurfi a karatu zai fahimce ka to amma ka tsaya wajen kakalo magana wurin abin nan zalakar harshe sai ya zama na waɗansu fa'idojin da ba su ne makasudi ba sun riga sun cinye filin Allah ta'ala ya sauwaki wa kuma na Aisha take cewa kun lam yakun ridul haditha ka sirdikum annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai kasance yana kwararo magana yadda kuke kwararo magana haka ba ba haka yake yi ba ba zubo magana haka yake ba a'a yana yin ta daki daki daki daki filla filla gaba gaba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana ba kawai in ya zauna yana zubo magana ne kamar yadda kuke zubo magana ba in jina na Aisha radiyallahu ta'ala anha alhim da wannan abin nan darasi ne ga yan uwa ɗalibai al'umma likulli maqamin maqam ka tashi za ka yi nasiha a masallaci tsakanin magariba da isha kaga nasiha tsakanin magariba da isha ta sha banban da nasihar bayan sallah ba? eh kun yi shiru ta yana suka sha bamban ta lokaci wanne ne fiyarwar lokaci a tsakanin magariba da isha shi ya fiyarwar lokaci na bayan sallah su ba bai shi da yawar lokaci sai dai kuma kwakwalan mutane shaf take rikici bai shige ta sosai ba ta ina ne na bayan sallah asuba ya fi karancin lokaci ta yadda kargamanta manta bayan aka idar da sallah asuba waɗansu ma'aikata ne su ake yi report a ma'aikata shi karfe bakwai eh saboda da karfe bakwai ake so ya zamana ya isa ma'aikata to haka ya kamata a ce karfe nawa ya wanka karfe nawa ya sanya tufafi karfe nawa ya ci abinci ko ya sha shayi ko ya sha kunu ko ya sha kamu duk dai ya zama ya isa can wani kuma dan kasuwa ne dan kasuwan dan kasuwan kullun a bakin gate ake bude gate an gane wannan da ke ko to kuma so ake kowanne ba tare da kaci lokacinsa ba amma wasu kuma yan makaranta ne saboda haka maza ga da kayan makarantar su suka zo sallar asuba din an gane wannan kuma kowanne so ake ka bashi lokacinsa kuma kowanne so kake iya saurare ka ba tare da yana tunanin inda zai tafi ba to ga wannan zai taimaka ka ɗauki ƙaramin lokaci ta yadda za ka isar da kyakkyawan saƙo saboda ƙwaƙwalo shi dai hayaniyar ba ta shiga ciki ba amma da zaran karfe takwas ya yi tara goma na safe hayaniya ta fara karfe goma sha ɗaya sha biyu ta yi to za ka ga mutum yana lissafi ya yayo ɗin ko take to kaga bayan sallama gariba shi lokacin shi an kai la'akari da nasiha shi da kuma ta bayan sallar isha wace ce tafi ta bayan magariba tafi don ta bayan sallar isha kuma mutane suna so su yi su ci abinci eh kun gane wannan da ke ko in dai ba kuma ka bar su su je su ci abincin su dawo ba to kuma in su goma suka sallar ishar in suka tafi wajen dawowa bai wuce mutum uku su dawo ba kun yi dariya to haka dole a matsayinka mai karantarwa mai nasiha kai amfani da lokaci shi na bayan sallar magariba din ka sani waɗansu sun dawo aiki suna shiga gida ne suka fito sallar magariba eh wani yana kai cefa ne yana komai ya fito sallar magariba to shi ma kuma karkace lokaci wani yunwa tana tare da shi yana buƙatar a kammala karatu ya je ya ci abinci to haka a ko ina da ina su ake zamana karatun ka da ya zamana cicif yana da kyakkyawar tsafta ba tare da kaci lokutan mutane ba eh wannan kuma ba shi ke nuna su kuma mutane su dinga cewa da suna daga saboda rashin ladabi a dinga daga mai magana ko mai ba ko mai karantarwa ko mai wa'azi ana daga mai hannu wai lokaci yayi ba Allahumma sai in shi ne ya ce ya wakilta mutum guda ya dinga na da shi malamin ka ne ko da ya ce ya wakilta ka ka dinga na bahar da shi ba kuma shi kenan ka ɗauki abun wani mukami ba ne ta da aka dinga datsa shi kun fahimci wannan da kyau ma'ana da kun ga akwai karantawa sosai da sosai wurin yadda ake tsara magana ta yadda ba za ka ci lokutan mutane ba amma dai lalle mutum ya dinga zuba karatu babu filisto babu kwama wannan ko a mutane za ka ga baya abin nan kamar ya kwansa lokaci ko an sa lokaci ko malami ya sa lokaci ba tarbiyya bane ku ce da malam lokaci yayi ko malam ya sa lokaci ya fi ku sanin lokaci eh ya fi ku sanin lokaci kawai in kaga kana da wani abu daga cin lokaci yayi kwara ke wani rashin ladabin tunda dai rashin ladabi ne kai sun sun sun ka tashi in ga sai ni amfani da lafazin kai sun sun sun ka tashi ku ya kai magana yana jin hankalin mai karantarwa cin cewar lokaci ya yi sai ya sa wata fa'idar da zai faɗa ta fice daga bakin kun fahimci wannan da ke ko malami ne ba zai ce a sa lokaci sai mutane sai ɗalibai su ji cewar to ai shi ce a sa lokaci malam lokaci ya yi wannan duk ba ba a karkashin karantarwa Allah ya sauke rawahu abu dauda ba'da abu dauda ya rawaito wani bangare na wani hadisi din wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala idza ra'aytumul abda yuta zuhudan fi dunya وقلة منطق فقربوا منه فإنه يلقى الحكمة رواه البيهقي في شعب الإيمان ya kamata da ɗalibi samu littafin shu'abul iman kenan ko ba haka yake ba da mun karanta sai a ce rawahul baihaqi fi shu'abul iman a rassa na imani ya kamata ka je ka samu shu'abul iman ka ga mai imam waɗanne al'amura ne imam al-bayhaqi ya tattara a cikin wannan littafi na shi da yake nuna abu kaza yana cikin imani abu kaza imani ne abu kaza imani ne maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa wa na bi hurairah radiyallahu an hadisi daga abu hurera asar ne kenan na abu mana maganar abu hurera ce yake cewa idza ra'aytumul abda idan kuka ga bawa yu'ta zuhudan min ad-dunya ana bashi saboda yadda yake gudun duniya zuhudu kenan idan aka ce zuhudu kuma shine nisanta hal abin haram da cin halas wani shine zuhudu baya cikin zuhudu haramta halas kun yi shiru kasan wani yana ganin cewar wai cin daɗi rahin zuhudu ne kaje yana ci a'a malaman nan ba su da zuhudu su suke shiga waɗannan dankara dankara motocin a kun yi shiru ko kuke faɗa abin da ake bukata shine halas mutum ya zama na abin da zai ci halas ya nisanci haram sai dai waɗansu al'amuran da suke ba wajibi ba ne a rayuwa nisantar al'amuran da suke ba wajibi ba ne a rayuwa ba tare da haramta su ba shine ake magana ba wajibi ba ne a rayuwa kuma ba tare da ka haramta su ba yawaita sutura ba wajibi ba ne a rayuwa daga don ka yi sutura ka ɗaya na jikin ka ɗaya ka wanke me aibu ciki eh amma wannan kuma zai sa dole ka tarbiyyantar da matarka akan haka kana da yalwa ba za ka mata dinki ba ko ƴaƴanka ba za ka musu dinki ba eh tun da kai za ka zuhudin kuma sai ka dora ma wani shi ma zuhudin nan na ku ya kawo ya rafa a shi kenan wa na bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jazakumullahu khaira ma'ana hadisi ne marfu'i kenan daga abu ta ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ya ce idza ra'aytumul abda idan kuka ga bawa yu'ta zuhudan min ad-dunya ana bashi dan gudun duniya ba dan me ba kenan ba ana bashi bane dan neman tsari daga harshen sa eh kasa akwai wanda zaka ga kawai ka bashi ne dan neman tsari daga harshensa don an baka bashi ba can zai buga ka a kafar yada labari Allah ta'ala ya sauke wannan ba yana nuna cewar a ba mutum a ba yan jaridu cin hanci da rashawa bane fa a'a ba su ake nufi ba a'a da aka ce kafar yada labari a zaka ji ka a gari kawai saboda tsabagen baka bashi ai wani maroki din wani maroki din irin cin zarfin da zai ma kwara bashi naira biyar kawai kai ne bari ka wuce Allah ta'ala duk wanda kuka ga ana bashi don gudun duniya wa ƙillata mantakin da kuma karancin magana shi karancin harshen sa shi ne da abin da muka faɗa da zuba wai ana bashi ne don gudun harshen sa ba a ana bashi don karancin harshen sa duk ma'ana kun ga ba mutum ne ba mai surutu ba balli hayyaka yana aibanta wasu to wannan faqarabu minhu ku yi kusa da shi nan fakatari buminu ku yi dab da shi fa innahu huyu hikima hikima wannan mutumi mutumi da Allah ta'ala yake sanya mai hikima da Allah ta'ala yake cewa man yutal hikimata faqad utiya khairan kaseera wa mai zakaru illa ulul albab to kaga yanzu wannan an bashi ne don gudun duniya da yake yi an bashi ne ba don zalaka harshen shi ba ba don neman tsari daga harshensa ba rawahu al-baihaqi fi shu'ab al-iman imam al-baihaqi ya rawaito wannan daga cikin a cikin littafinsa shu'ab al-iman ma'ana yanzu kun ga yana daga cikin shu'ab al-iman abin da yake halas ne na rayuwa ba sai ka kallafa ma kanka ba eh ba sai ka kallafa ma kanka ba sau nawa ne samari suke ko waɗansu suke kallafa ma kansu akan sayan handset kun yi shiru ya sai hanset 2 sim ta dubu goma sha biyu ko ta dubu goma sha uku amma naira ɗari ko ɗari biyu da zai samata na kiredit ba shi da shi an yi shuru sai ga malam mutum ya je ya yi ɗanɗas wa ya ja so handset la ilaha illallah وعن an رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكمة وإن من القول عيالا وعن بريدة رضي الله عنه قال حديث دقى بريدة الله تعالى يقارى مشي دايكي شوى إن من البيان سحرا للي دقى تكين بياني تكين مغانا أكو أبن دكي دوكي تنانو متاني saboda mai saboda tasirinsa saboda tasirinsa daga ci maganganu ba akwai abin da yake za ka je kamar sihiri kasan sihiri mutum ba zai san lokacin da ya kama shi ba sai dai kawai waɗansu su dinga ganin cewar ya yi mai wanakan al'amurhi sun canza saboda tasarufat nashi sun canza a kan nada to daga cikin bayanai da ka gansu ɗin nan akwai bayani mai shiga jiki wannan ba wai ke nuna sihiri waji abin nan sihiri fa halas bane a'a wajen tasiri wajen yadda yake shiga daga cikin bayanai maganganu akwai magana take da shiga jiki ba za ka san ma ta shiga jikinka ba kun gane wannan wannan zai sa za ku ga cewar me yasa suke ta siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar hi sahiri ne ko kuma qur'ani hi sihiri ne tasiri kuma ita gaskiya haka take ita shi sa ga ana ta magana ba sai ka tsawaita magana ba kyakkyawar magana domin me innal kalama yunsi ba'dahu ba'da magana yawaita magana da annabi ya hana dazu domin sashi magana yana mantar da sashi to bayani haka yake shi za kake ganin wani yake hana ku ɗalibai shi su yi kusa da kowanne malami domin za akwai magana da ike da ta shiga shi ɗalibin ba zai san lokacin da ta shige shi ba cikin kankanin lokaci to haka ko idan bai yi kusa da shi ba fa haka ba zai ji ba saboda haka sai zamana tasha guda kawai yake kamawa to kuma haka idan kana so kai kanka gata kai ma ka gata akwai ɗaliban da zaka saka musu mara domin su je su ji na wani ibni abin nan alqadi iyad yake cewa idza turidu an ta'rifa miqdara shaykhik fajalis ghaira wai idan kana so ka ji nauyin ka ka zauna a wurin wani wanda ba shi ba sai ka ji ka ashe malamin nan naka yana da nufuwa domin yau wata guda duk bayanan da kake ji dinnan malamin ku yau sama da shekara goma ya riga ya gama muku shi eh kun gane maganar wani kuma za ga a to almuhim da ka ga magana tana tasiri sosai da sosai wani Allah ta'ala ya hore mishi iya magana abin nufi anan kada mutumin da Allah ta'ala ya hore mashi iya magana ya zama ne yana tasiri da maganar wurin karkatar da mutane zuwa ga barna ta shi ma haka laifi ne kun gane magana da ke ko kuma wannan yana nuna babban abin da ake bukata ga magana wata za ta yi tasiri ko mai kankanin lokaci ko mai kaɗan tinta wa ina min al'ilmi ilmi jahala ku sani lalle a cikin ilimi kuma akwai abin da mutum bai sani ba yanzu na kai maka tambaya da abin da ka sani da ba ka sani ba wanne fi yawa to kuma ne mutum zai zo ya ta ka ya ta zaki kamar an kunna rediyo akan magana yana nuna shi ya fi kowa shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza alhalin abin da ya jahilta shi ya fi yawa akan abin da ya sani Allah ya sauwake wa inna mina shi'iri hikima kuma lallai a cikin waƙe akwai abubuwa akwai hikima a cikin waƙe ba akwai hikima sosai da sosai haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce amman ya ce mina shi'ir daga ciki dan ka san wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun su mawaka kai hatara da su yanzu za su ce maka dan toren giwa yanzu za su ce maka kaza yanzu za su ce maka kaza yanzu in kai wasa ya gaga suna lissafa maka sifofi na manzanni in kai malami ne jimawa kaɗan su da mun gaba ka siffofi na Allah ta'ala in baka ba su komai ba su baka sifofi na fir'auna wani ba cewa i idan roƙo zunubi ne to rowa ladanta nawa ba haka wani faɗa ya ce idan roƙo zunubi ne to rowa ladanta nawa kun ga wannan eh za ka iya ce akwai hikima a ciki amma akwai tasiranci akwai tasiranci a ciki akwai wani sako gurbataccen sako da yake so ya isar a ciki kun gano wannan da ke go wa inna min alƙauli iyala kuma lallai a cikin maganganu akwai maganganun da ba su da fa'ida in dai ake magana ba in ka tattara maganganu za ka iya tace kaza ba ta da fa'ida kaza ba ta da fa'ida kaza ba ta da fa'ida ba fahimci komai a cikin ta ba wanda kai yanzu a matsayinka na mai magana da muke ta maimaita tun ɗazu sai kai kokari ka ga ya za a kai amfani da lokaci isa kai ka jin malaman balaga suke cewa li kulli maqami maqal wa li kulli maqali maqam maganganu akwai inda ake faɗan su akwai inda ake faɗan magana ba ta da fa'ida akwai inda in ka tashi kana janyo maganganu na masail fiqhiyya malam wani ya ce malikiya sun ce hanafiya sun ce hanabila sun ce shafi'iya sun ce kar a wani ba shi da fa'ida ana su su ake so suke su gane addinin ba so suke su zama malamai ba ko so suke su zama malamai amma ba su asalu a ilimi ba tukunna to haka yanzu janyo musu irin waɗannan maganganu akwai fa'ida a ciki to amma waɗanda yake waɗannan ɗaliban ilimi ne sun rike kawa'id na ilimi din to yanzu a wasu musu a ciki fa eh shi yafi ba haka kan kake ganin syllabus din da ake tsara ba misali kwakwa na yan firamare ta sha ban da ta yan secondary kuma yan yan sannan kuma NSSS ta sha ban da ta waɗannan da sauransu to haka ya kamata mai karantarwa mai wa'azantarwa mai tarbiyyantarwa ya zamana yana rike da kwakwalan mutane me suke bukata me ya kamata su sani me yake da fa'ida a wurinsu me ya ba shi da fa'ida a wurinsu وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أنه قال يوما وقال رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا لو قصد في كلام في قوله لكان خير الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد رأيت لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير رواهما أبو داود أي kun ga wancan hadisin da muka karanta na Buraida radiyallahu anhu bai faɗi wanda ya rawaito shi ba bai ce rahul bayhaqi fi shu'ab al-iman ba bai kuma faɗi ko wanda ya rawaito shi ba saboda haka Anas ya ce rawahuma Abu Daud ma'ana da hadisi nawa na bayani sihra وإن من العلم جهلا وإن من الشعر hikma wainamina yana iyalan kagar wahu abu dauda kenan shi yasa da wancan hadisi da wannan hadisi na karshe a wannan littafi albarka sai ce rawahu ma abu daud waɗannan hadisai guda biyu abu dauda ne ya ruwaito su wani hadisi ne na amr ibn al-as amr ibn as radiyallahu an Allah ta'ala ya kara mushi yadda annahu kwala yawman shi amr ibn as ya faɗa a wata rana me yasa ya faɗa wa qala rajulun wani mutum ya yi magana fa aksar alƙaula sai ya yawaita magana ban ji ba wa qama rajulun fa aksar alƙaula wa qama rajulun fa aksar alƙaula nam wani mutum ya miƙi ya yawaita magana ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba sai amr bin al-as ya ce فقال عمر سي عمر يتي لو قصد في قوله دا يا تقيت مغنشي لكان خير الله دا تقيت ويا زمي مشي مفي الهيري دا تقيت مغنر تا زما ita مفي mafi دا يا تقيت دا تقيت takaitawa ta zama ita ce mafi alheri domin abin da muka faɗa da su in ka cika yawaita magana to fa kana tafiya cikin magana masu sauraron ka suna nan manta na baya kana daɗa shiga suna daɗa manta na baya kana daɗa shiga suna daɗa manta na baya kun yi shuru ko ba abin yake ba kisa amr bin ya yace da ya takaita da ya zama mafi alheri a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa laqad ra'aitu haqiqa na ga au umirtu ko kuma an umarce ni aga wannan shi ne me shakun rawi ko dai ni na ga cewar ya kamata in yi kaza ko an umarce ni an zau fil filkawul in dinga takaita magana an umarce ni in takaita magana fa jawaza domin takaita magana huwa khair shine tsuntsa alheri shi ya kawo zamiru faslin litta'kid ai inna harfu nasbin wa taukid jawaza me kenan ismu inna khairun shine me khabaru inna amma sai aka kawo huwa litakid litakid abin nan alqaul kenan irin shi ne faɗin Allah ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna sai aka kawo damirul fasli humul muflihuna da sauransu wal kafiruna humu zalimuna fa jawaza domin takaita magana huwa khair shine tsantsa alheri a wurin magana rawahu ma abu daud abu doda ya rawaito kun gana takaita magana mun faɗaɗa su takaita magana a karantarwa takaita magana a wurin wa'azi takaita magana wurin nasiha takaita magana wurin ilmantarwa takaita magana wurin kaza takaita magana wurin kaza takaita magana wurin hudu ba wurin duk ana bukata takaita magana kun bai nan da kyau ku dubi ajin yan primary school karfe nawa ake ɗaukar su darasi ba minti talatin da biyar ba wasu wurare aka kara zuwa minti arba'in to amma dai ka duba karatun gaba ɗaya da nasu da nan baya huce awa ɗaya misali eh ka dubi kwas din da aka sanya muku shi double period ka dubi ka ga yadda awa ta biyu ya suke da awa ta farko an ka shiga ajin za ga duk kowa sun kuyi da kai yana me ko yana bacci ko ga malaman sun yi haka ɗaliban sun yi haka wani yana askis kenan zai sila ne eh kun gano wannan da kyau ko saboda irin waɗannan al'amuran yana da kyau mutum ya karanci su sosai da komai ana buƙatar takaitawa ba a buƙatar zarmewa sabili da haka kuma za ka yi ƙoƙarin kasafta mintunanka idan hudu ba za ka yi takaitacciyar muƙaddima sakonni nawa ka bata shi me yake da suna mazumum abinda hudu ba ta ɗauka minti nawa ka bata khulasa na ƙarshe minti nawa ka bata in ka tashi fassarawa da ina da ina za ka fassara ko sai ka faro fassara tun daga inna alhamdulillah ai ru'usul aqlam za ka fassara musu mai binci wannan da kyau ko shi yasa da aka tambayi abin nan salih ali shekh dangane da hudu ba abin nan ya jinjina abin subhanallahi al'azim irin hudu da ake yi hudu ce da yake ta riga ta saba makarantar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ce abinda zai nuna maka haka ya ce dubi galibin salloli na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na juma'a da yake yi za ga ko dai karanta raka'a farko suratul juma'a raka'a ta biyu munafiqun ko ya karanta sabbih isma rabbikal a'la raka'a farko raka'a ta biyu al-ghashiya kun yi shiru idan ka kallaci suratul juma'a da suratul munafiqun a karatu tsaftataccen karatu a tartil za a karanta shi a minti nawa Ka san dai ba zai kai minti ashirin ba eh ba zai kai minti ashirin ba hakan nan sallar asubahi da anahu salama yake yi raka farko yana karanta alif lamim as-sajada raka'a ta biyu ya karanta hal ata alal insan alif lam mim asajada shafi uku ce hal ata alal insan ta kammala shafi biyu sosai da sosai ba tunda cikakken shafi ne sai wannan shafin sai kuma wancan shafin haka amma dai kalli lissafa mawuyaci a ce ta cika shafi biyu sallar asuba fa a ta ranar juma'a dube da annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi yake amma za ka ga mutum ya dauki hudu ba awa guda minti arba'in awa ɗaya da wani abu sai ya zama na tsawaita hudu ba kun san me ya haifar kun yi shiru ya haifar da ƙin zuwa masallaci da wuri mana zan ma tambaya inda ake tsawaita hudu ba adadin masallata kafin liman ya shigo da adadin masallata kafin liman ya fara hudu ba kenan da adadin masallata bayan ya fara liman ya fara hudu ba wanne fi yawa ni ban ji mai kowace ba waɗanda suka zo bayan fara hudu ba su suka fi yawa akan eh. daga ma tsakiya ma zuwa kammalawa ma kenan to amma kun ga inda a ce hudu ba za ta dawo tsaka tsakiya da mutane za su zama na suna riskawa hudubar kuma yana daga cikin manya-manyan ayyukan ranar juma'a samun sallar ba yau liman ya kammala ba shi minti goma zuwa sha biyar ya yi sallah ka zo da ƙyar ka samu raka ƙarshe gofa da wuri za ka zo amma daman ka riga ka sani minti talatin minti arba'in awa ɗaya awa biyu minti awa ɗaya da rabi waɗannan al'amuran yana cikin al'amuran ta umma bihil balwa to amma dole a yi maganin shi ana fatan mun gane wannan da kyau wanda yake ga irin tasirin da haifar ya haifar da jinkirin masallata zuwa sallar juma'a Allah ta'ala ya sauwake amma abubuwa ne wanda yake Allahul musta'an Allah ta'ala ya tsare mu amma kaga wannan karatu tuga ne da yake buƙatar abinda muka ambata ɗansu a matsayinka na limamin hudu masallacin juma'a an naɗa ka a garinku ko a garinku ko a ina ne dai kai ne zaka ba da sallar juma'a to babban abin da ke kai ya za a yi hudu ba wanda yake yana da kyau ka san me yake shiga hudu ba me baya shiga eh kamar yadda ka san a tafsiri akwai abubuwan da suke shiga tafsiri akwai wanda ba sa shiga tafsiri saboda haka da masanin tafsiri ya ji tafsirin wani zai ce wani ba tafsiri ike yi ba Idan eh, bai shiga karkashin tafsiri ba yadda malaman tafsiri suka ce tafsiri shine kaza to yadda kai kai to wannan ba tafsiri bane to hakan nan wa'azi me yake shiga wa'azi me baya shiga wa'azi me yake shiga karantawa a majalisi me baya shiga me yake shiga hudu ba me baya shiga to kaga abin da baya cikin hudu ba sai ka kawo shi kasa a ciki yanzu kai abin da ba hudu ba ba kuma shi yasa aka nawwa a bangarorin da'awa din akwai ɓangaren tsawaitawa akwai ɓangaren takaitawa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yake cewa akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathira karshen wannan littafi walhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki ɗayan su hamdan godiya kafiran mai yawan gaske kuma wannan kasan karatun namu shine wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin mana gode ma Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka da ya nuna mana wannan lokaci na yadda muka kammala wannan daura a cikin wannan littafi mai albarka usulul iman mun dauki tsawon lokuta muna karatu wannan shine darasin mu na 21 a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka inda muke daidai Allah ta'ala shi riban ya ladan baki ɗayan mu inda kuma muka kuskure Allah ta'ala shi yafe mana da dama kamar da bayani ya gabata ana yi ne dukkan bayan watanni uku wannan kaga shi ne cikon wata uku na wannan shekara din kenan tunda ita ce daura mu ta uku mun fara a cikin al-muharram abin a rabi awwal muka yi shi a jumada saniya sannan kuma yanzu muna yi a cikin shawwal muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala shi karba mana da muka daidai Allah ta'ala shi riban ya lada din muna yin salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid